wanda ke mabiyar da sakwato inda muke gabatar da karatunmu na sati-sati a cikin littafin muwattau imamu malikin na rahimahullahu ta'ala idan ana bi da karatun muna cikin kitabun zakati a kitabun zakati mun kai ƙarshen babi na 21 babu mala zakata fihi min thimari yau za mu tashi babu mala zakata fihi min alfawakihi wal qabbi wal كرمك الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال أبو مروان عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله باب ما لا زكاة فيه من من الفواكه والقضب والبخول قال مالك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا والذي سمعت من أهل العلم أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة الرمان والفرسك والتين وما أشبه ذلك وما لم يشبهه إذا كان من الفواكه قال قال ولا في القرب ولا في البقول كلها صدقة ولا في أثمانها إذا بيعت صدقة حتى يحول على أثمانها الحول من يوم بيعها ويقبض صاحبها ثمنها babu mala la zakata fihi babe na bayanin abin da baya da zakka ba a hidda mai zakka min alfawakihi daga cikin kayan marmari kayan marmari irin kayayyaki duka dangoga na 'ya'ya itace ko ko na shuka waɗanda ba su ɗauka ajiya ya ce min alfawakihi saboda a lugar larabci attamur yana cikin fawakihi azzabibu yana cikin fawakihu inabi kenan a ƙa'idar larabci to amma shi to shi yasa ce minal fawakihi daga ciki ko ko mu takaita ma magana mu ce duk fawakihu in banda tamru in banda zabibu inabu kiyasan akan waɗannan in banda zaitun to dukan fawakihu ba su da zakka kamar haka malam ka sanya ya ce fawakihi kenan fawakihi a kalimar larabci suna ɗaukar abinda kuma ɗan adam ka ci sawa'un abin ya danganci kayan itace na ko kuwa nawa mai kama da shi to abin da baya zakka ka ce su aiba su abarba su lemu su mangoro da duk dai wasu abubuwa da muka san aka ce musu fruit a larabci to ba su da zakka wal da kuma kayayyakin ciyawa na haki na dabbobi qabd duk su kyasuwa su gadagi su harkiya da duk abin da za zaka cewa kabbi jinsi na na abin da aka ba dabba a turanci ana ce mai alfalfal a turanci shi na wanda hakin mutane amerika shi suka ba dawaki to mafi yawa ko ko nan gare mu irin in za ka kwatanta ba wa za ka kwatanta ila sai ka ce su kyasuwa ga ina abin nan da aka kaba da shi aka zana da shi gamba jazakumullah khair <laughs> ita ta dan kwanta su gamba yawa qab kenan suna fassara ta da gamba to ba su da zakka duk da kaka ga gamba tana cikin abubuwa masu dai gwargwado kima ko ba haka ba ba su da zakka wal buqul da vegetables duka vegetables ba su da zakka da muka ce vegetables akwai suna da kashe-kashe da yawa to duka dangogin su gaba daya abin da ya shahi su a ganyayyaki na ko ko abin da ya shahi su kayan yaji na su jinja ne su taruguna su tattasai na su alayyahu su latas su sure su soɓarodo da dai abin da ya kamance su ko ko abin da ya danganci abin ga da bahaushe aka ce ma ƙura ƙasa duk suna cikin bukul su gwaza su mankani su doya su ku da ku ina wani abu duk ga sunan su rogo to duk ga sunan duk suna cikin bukul su waɗancan sannan su waɗancan kayan fadama su timatiri su albasa da dai sauransu to duk waɗannan suna cikin abin da malam ya haɗe fawakihu qabbu bukulu in kana son ka fasara wannan kalmomi kana ce fawakihu kayan ice fruit sannan ka ce qabbu kukuwan dabbobi sannan ka ce bukul kayan marmari kayan ruwa ina da su aka ce maka ruwa ko kayan ruwa don ciya mabun ƙura ƙasa suna na wanda bai iya kammala kalmar bukulu don kila mabun ƙura ƙasa ya ce irin doya ko da irin su ku da kuko to kalimar bukulu tahi wannan faɗi ehin ka tahi tahi kalimar babu kura ka sa faɗi malai ce qala malikun as-sunnatu allati la ikhtilafa fiha indana sunna wannan wace irin sunna ta cikin a bangare na hidda hukunci hukunci akwai abin da aka ce masunnatul fi'i akwai abin da aka ce masunnatul tarki Me yasa in mun ka zo da la'asar da azhar da magariba da isha'i da subahin da juma'a muke kiran sallah don an yi ko ba haka ba don an yi me yasa muka zo ga sallar idi ko roƙon ruwa ba a kiran sallah don ba a yi ba a tarku tunda annabi bai yi ba to bari shi ne sunna inda ya yi shi shi shi ne sunna to ba lafazi ko ba nasi akwai ba an ka ce fawakihu lemu da ayaba da abarba da kaza da kaza ba su da zakka ba haka an ka ce ba ganin ga su madina ana dubuwa ana ci ana mu'amala ana sai ana zuwa da abinda akwai madina abinda babu ko abinda babu sai a kawo shi ciki amma da dai annabi bai taba cewa ku hidda zakkate ba Abubakar bai taba cewa ba Umar bai taba cewa ba Uthman bai ce ba duka babu wani ɗaya daga cikin sahabbai da yace ku hidda zakkarsu aka bar abin gum shi as sunna a sunna nan babu zakarsu a tarku sunnatul tarki ma an fahimci wannan wani daga shi imam malik wancan da muka sha nanatawa da yayi muqabala ko kuma yayi munabara da shi da muhammad bin al-hasani almajirin abu hanifa a yayin da abu hanifa ka shi dukan komai na da zakka komai na da zakka to muhammad bin al na da wannan ra'ayin ya samu imam malik suka dan yi takaddama da nan yana ce imam malik me yasa kaka cewa babu zakka gaza babu zakka babu zakka alhali Allah bai ce babu ba ko ba haka ba yace i eh, na ce babu zakka saboda nan muke raye mu wa mu wa mu duk malaman mu babu wanda yace su ma malaman su sun ka sami ga tabi'ina babu wanda sun ka ce su ma tabi'ina sun ka samu dukkan sahabbai gaba ɗaya babu wanda sun ce sahabban ma ba su roito mana annabi yayi ba saboda haka kenan shi yasa ba mu ce ana yi ba ba a yi kila an fahimta sai ya dawo daga ra'ayi ne har yana cewa da Abu Hanifa iske wannan kauli na Malik da ya bar ra'ayi ne ya koma ga wanga ra'ayi kila an fahimci wannan Imam Malik ce as-sunnatu allati la ikhtilafa fiha indana sunnat da babu ta a wajen mu wallati sami'tu min ahli al-ilmi wadda nijji daga cikin wasu bangarai na masu ilimi annahu yadda al'amari yake laisa fi shay'in min al-fawakihi kulliha sadaqa babu cikin fawakihu dukansu babu sadaka babu zakka cikin su sai dan bada misali ar-rumani rumani wal firsiki da da da um, firsik akwai wani abu da nan mai hituwa cikin ruwa badu jazakumullahu khairan da badu na'am <laughs> wattine da ɓaure to waɗannan duk ba su da zakka da rumani da bado da ɓaure ba su da zakka wa ma ashbaha zalika da abin da ya kama da su kai wa ma lam yushbihu da abin da ma bai da kama da su a ido idza kana min al fawakihi in dai yana cikin fawakihu ko ba kamar su guda ba to bai da zakka kala ya sake cewa wala fil haka nan ga iccin gamba bai da zakka haka zan fassara ta wala fil buquli haka nan ga kayan kayan ruwa kayan ruwa ba su da zakka kulliha dukan su ba su da ni ba su da sadakatun zakka dalili dun dai baka samu ana yi ba haka dai zaka cewa kakka wahala yawwa ka ce ka ce ba a yi na dun baka ji an ce ana yi ba in mutu ya ce ma ana yi shike ne baka dalili ya baka hadisi ko aya ta ce da kaza ana yi shine as-sunna ana haka wala fi asmaniya haka nan ga kuɗin da an ka sayar ba a ce akwai zakka ga kuɗin ba idza bi'at idan an ka sayar da su waɗannan kayayyaki babu mi babu sadaqatul zakka hatta yahula ala asmani hal haulu min yawmi bayyiha sai in shekara ta zagayo akan kuɗin amma daga ran da an ka sayar da su sai ka aje kuɗin sun ka shekare sai ai zakka kuɗin don zakatul malin ba zakatul harfi wa ya da sahibu ha ha radda ya kuɗi kuɗin sadda ya sai suwa ya karɓi kuɗi a kula sadda ya sai suwa ya karɓi kuɗi to daga ran nan daɗin nan in shekara ta zagayowar nan sai ya zaka a matsayin ni a matsayin suna dukiya kuɗi kenan ba kayan gona ba an fahimci wannan Allah samu babu ma ja'a fi sadaqatir raqiqi wal khayri shin ana sadakar raqiqi bayi ko ana sadaka khayl dawakai ko ana sadakar al'asali zuma wannan zuma dai ruwan zuma hali ruwan zuma ana sadaka su malar jamuna kun san bari mu ja hadisin ta kuna babu ma jaa fi sadaqatir raqiq wal khayl wal asr حدثني يحيى an malikin, an عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرقه صدقة حدثني يحيى عن مالك بابانا يحيى يا بان حديثي لك إمام مالك إمام دار الهجرة عن عبد الله بن دينار لقى عبد الله بن دينار مولى عمر مولى عبد الله بن عمر عن سليمان بن يسار لقى سليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثقة من فقهاء السبعة عن عراك بن مالك لقى عراك بن مالك تابعي كبير وهو ثقة عن أبي هريرة صحابي جليل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي ياتي ليس على ليس على المسلم في عبده ولا فر ولا في فرسه صدقة باب أكم مسلمي أكم مسلمي باب صدقة معنى زكاة باب زكاة أكم مسلمي game da bayinsa ko dawakansa da dawaki da bayi ba su da zakka kila fahimta a matsayinsu na ne na dawakan a matsayinsu na bayin a kula in dai a ce bayi na in ka tara bayi dubu ba su da zakka in aka ce dawakai na in ka taka doki dubu ba su da zakka kama kama har zuwa da in dai ba abin da shirya nan ta ambata ba su ne waɗancan jinsi guda hudu to ba su da zakka jinsi guda hudu raƙumma tumaki raƙumma shanu tumaki da awaki ko wannan hadisi imam al-bukhari da imam muslim da abu dawud da tirmidhi da nasai da ibn majah da imam ahmad da darun duk sun ruwaito shi wannan hadisi ne sai ka al-gaya akhrajahu al-jama'a karkallahu bismillah wa haddathani an malik an ibn shihab an sulaiman ibn yasar أن أهل الشام قالوا لأبي عبيدة بن لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه خذ من خيلنا ورقيقنا صدقة فأبى ثم كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأبى عمر ثم كلموه أيضا فكتب إلى عمر رضي الله عنه فكتب إليه عمر إن أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق رقيقهم وقال مالك معنى قوله رحمه الله وارددها عليهم يقول على فقرائهم وحدثني عن مالك يا بان الأباري شي بابانا يحيى دق إمام مالك مال منس إمام دار الهجرة عن ابن شهاب دق محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري مال إمام مالك بنغر حديثي عن سليمان بن يسار دق سليمان بن يسار وان كان سبب مك أنبتا منك شي مولاني نميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم شي كبام وانا حديث يتي أن أهل الشام su mutanen sham qalu li abi ubayda ibn al-jarrah sun ce ma abu ubayda lokacin da a can abu ubayda ibn gwamna a can gari saboda tsabagen imani sun ji abin saboda yarda sun yarda suka ce ma abu ubayda ibn al-jarrah aminu hadhihi al-umma ko suka ce na min khaylina wa daqiqina sadaka harta mala ai azan ka karɓar sadaka ga dabbobinmu da dawakanmu ga sunan da azan ka su ma ciki ya kamata azan ka iba sadaka ba bai sa ana karɓar zazzaka game da su ba fa ba su yake amma duk da ya samu tabbaci sun makataba ila umar bin khattabi radiyallahu anhu ya rubuta wasiƙa zuwa ga umar bin khattabi yana labarta mai cewa ga abin da yan gari sun kace ni kace fa ba umar umar ya ce a kakka amsa babu babu zakka gare su kakka karba umar yake shi a baki na ثم كلموه أيضا سكتاكي ما مغنى وني كارون har yanzu dai bai daddara ba faka taba ila Umar ya sake rubuta ga Umar na cewa mutanen Sham har sun su dai a karbi sadaka a karbi zakka ga abubuwan nasu faka taba ilaihi Umar Umar ya rubuto mai ce mai to in ahabbu in sun nace sun so a dai karba fa khudha minhum ka an shi zakkar daga wajen su ka karba wa ruddaha alaihi kamar dan musu amma bisu wa rzuq raqiqahum bayan su ka ciyar da su kamar yaya ma Mali zai mana fassara kala malik imam malik yace ma'ana qaulihi ma'anar zancensa da yace rahimullah da yace mai wardudaha alaihim kamar da ita akan ya yaqul abin da ya nufi cewa ya yi ai ala fuqara'ihim ka karba a rage hasari ko ba haka ba tun da su kudin ya sun yi musu yawa da wakan sun yi musu yawa ko ba haka ba duki haccin su ta kai to amsa ta sai karaba talakawa an ba don zakka ba ko ba haka ba a sun akwai mabukata ka ce to shikenan ku kawo sai ka samu talakawa ka rarraba ma wa razuqa raqiqahum bayan kuma sai ka dinka ci da su ko ka yanta su ko ka azarta su don risku arzuta ko to ka azarta su kamar yaya ko ka yanta su ka bar su ga daula ko kuma ka sanya da zakai da su dai amma dai ka azarta su an fahimci wannan ma'ana ka haida su cikin ɗan bota wannan ya nuna ni wannan ya nuna babu zakka ga dawaki babu zakka ga mutane da bayi kenan ko ga wani hadisi na hadathani al-maliki وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه قال جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى ألا يأخذ من العسل ولا من الخير صدقة وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال سألت سعيد بن المسيب عن صدقة عن صدقة البرازيل فقال وهل في الخيل من صدقة وحدثني عن مالك يا بار باي شي بابا يحيى بن يحيى الليثي daga malaminsa امام دار الهجره امام مالك رحمه الله تعالى عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن الحزم لدى عبد الله بن ابن ابي بكر من الطبقه السادسه انه قال جاء كتاب من عمر بن الخطاب فجاء كتاب من عمر بن عبد العزيز littahi daga Umar bin Abdulaziz ko wasiƙa can larabcin da ana ce wasiƙa kitabu mhm ku tuna da kissar annabi kissar annabi Sulaiman alayhi salam da Bilqis ko mhm جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز ديت وثيقة تازو دقى عمر بن عبد العزيز لوكا تشيني خليفة عمر بن عبد العزيز يا زما خليفة شكرا تتس إن دتارا باين هجرة tara bayan hijira ya yi shekara biyu bisa khilafa ya rasu kenan shekara ɗari da ko ƙarshen 101 da ko na'am ko ƙarshen shekara ta 101 da ɗaya bayan hijira ko farkon shekara ta ɗari da biyu bayan hijira in ma ƙarshen waccan ku biyu dai shekara biyu yi Umar bin Abdulaziz wannan da aka ce ma al'adal ana kamanta haida Umar bin Khattab radiyallahu anhu to shi abdullahi bin Abakar shi ka bamu labari ce to umar bin abdul ya rubuto takarda ila abi zuwa ga babana wa huwa lokacin baban nawa bi mina yana mina an bashi dagaci an bashi mai rikon kwarya a wurin ya kula da su mi a cikin takardar yana ba shi umurni Allah ya akuza min al-asali wala min al-khayl sadaqa kashi karbi zakka ga zuma ko ko ga dawaki kaga babu zakka ga zuma duk da zamanta ana taɗinta kuma a samu arziki da yawa amma ba ta da zakka duk da zamanta dai wani abu na zakka haifar da ita ko kakka kamanta ta da mi kakka kamanta ta kamar ka ce kila albarka albarka gona ko wani abu mai kama da haka in dai riwayance to riwayance babu na wala min alkhairi haka nan dabbo kai babu sadaqatun sadaka an gane wannan وحدثني عن مالك يا بان الاباري امام دار الهجره امام دار الهجره امام مالك عن عبد الله بن دينار دغ عبد الله بن دينار شي عبد الله بن دينار دنن مولى عبد الله بن عمر مالك امام مالك انه قال shi yayi wannan tambaya yace shi yace sa'altu sa'id ibn al-musayyib na tambayi sa'id ibn al-musayyib ibn hazn an sadaqatil barazini akramaka Allah ana ana zakajja kai baraji ne jakkai na da zakka fakala sai ya ce wa hal fil khairi sadaka in tambayka kai kuma dawaki na da sadaka na da zakka eh dawakin ma da aka ci to jaki fa ko <laughs> shi na ai to tunda an ce ma doki ma bai da zakka ana magana kace jaki tambaya tambaya ta amma cikin ta akwai amsa ce, shi na cewa hal fil khaili min sadaqa a cikin dawakai akwai wata sadaka amsa babu sai ce to ballanta na jaki ko saboda haka babu zakka ga jakkai babu zakka ga dabbobi eh, dawakai babu zakka ga bayi ba zakka ga zuma a kula sai in sai in an za a yi su tijara babin tijara daban duk abin da bai da zakka amma in za ka yi tijara da shi ka sai ka sayar ka sai ka sayar wannan za a zakati ce a matsayi ne malu ba a matsayi na rakiku ko hailu ko farasu ba a maluna daga cikin tambayoyin ga na karanta wata yace ana zakka fari bin ya ga sakkwato ga yanan dai ana au habuwa aka buhu muhu, ko ba haka ba <laughs> to ba sadaka kwari a sunan su bari sai dai a yi zakkarsu a sunan su dukiya duk da dai ina jin anya fari suna kai zakka <laughs> jarin wari yana kai <laughs> yana kai zakka to amma dai a kula da fikihu wadai wanda kallon shi babu jizyati ahlil kitabi wal mujus wal majusi babu jizyati ahlil kitabi wal majus حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ الجزية من مجوس البحرين وأن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس فارس وأن عثمان بن عفان أخذها من البربر وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر المجوس فقال ما أدري كيف أصنع في أمرهم فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب باب جزية أهل الكتاب والمجوس باب na سوء أهل الكتاب يهود Yahudu da majusu duk wanda bai da littafi shi ba musulmi ba sannan shi ba cikin yahudawa ba sannan shi cikin ba nasara ba shi wanga kahirci na ya kai na rashin hujja ko yawwa na rashin hujja na ya kai kawai shi kahiri na to majusi kenan sawa yana bauta ma wuta ko yana bauta ma gunki da sauransu duk da dai da suka yi ma wasu bauta wuta su an majusai to amma a wajen wasu hukunce hukunce sai a musu bai guda kawai marasa littafi to da masu littafi yahudi na sara ko sai mu musulmi masu addinin gaskiya na'am to tunda musulmi ana karɓar zakka gare dukiyoyinsa duk ana karɓar zakka sawa'un na zahab wal fiddati na ko na harfu na ko mashiya to shi ko yahuba yahude da banasare nassin aya ta tabbatar suna karɓar ana karɓar jizya gare su nassin aya a qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala haka nake wala yudinuna dinal haqqi hatta yu'tul jizyata an min alladina من الذين أوتوا الكتاب ولا يدين دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون wannan aya ta cikin sutu tauba ita ta tabbatar mana cewa ana karɓar jizya ga ahlul kitabi don an bata sifofin su qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ka ko ne kahir ya shiga ciki wala yuharrimuna ma harrama Allah wa ka ciki wala ka ciki sai minan minal ladina utul kitaba kaga sai ya ya fassara wato waɗannan da an ka ba littafi yahudu nasara min din nan wato wato tafsiriya ce ba tab'idiyya ba ba daga cikin tunda cikin ahlul kitabi akwai wanda shi yudinu dinul haqqi kuma ahlul kitabin na yahudi na amma yudinu dinul haqqi kaga babu wato ahlul kitabi to kai ka ci gaba da yakar su hatta yu'tul jizyata sai sun yi saranda sun miƙa wuya sun ce so don Allah sun tuba sun sha kashi ko mala yawa ce sun sha kashi haka sun ce don Allah sun tuba a yi musu alfarma sun yadda a yi musu alfarma su duk abin da an kaza musu amma don Allah dai musuluncin ga dai musu lahiri shi wallahi ba su gada ba su yi ne ko ba haka sai a ce to an ji shekara duk za mu za ku dinari hudu ko dirhami arba'in ko ba haka mun san dinari ɗaya shine daidai da dirhami goma ko dinari hudu ko dirhami arba'in kun amince ma wannan sun ka amince to sai in sun ce haka an yadin su ba da ita walakance su ɗauko da kansu kawo ba a ta yi aika musu sa'i ba kai musulmi ka aka wannan kima aka darajantawa a ce har gidanka a sallama ma a gaishe ka alhaji ko ina kwana lahiya alau an to a karbi zakka ko ba haka ba kaga cikin girmamawa kai ma sai ka ji daɗi amma su waɗancan su kawo ta duk wahala za ta ɗauko ta su a ciki su dai kawo ta ko hum ko an yadin wa musafirun wannan aya sance ita ta tabbata ga ahlul kitabi Abubakar Siddiqu ya hau bai samu wannan na batun irin wannan ba waɗanda dai ya yaƙa ya ci nasara bai sami wannan matsala ba sai samu na Umar Umar da ya hau sai ya samu wannan matsala da ya yaƙi majusu waɗanda ba Yahudu ba Nasara ba sai suka yi saranda suka ce sun yadda su ba da jizya to sai ɗaya tsaya taraddudi to jizya kan ai ahal kitabi an kace nassin qur'ani ahal kitabi yace ko to anya kuma zai karbi jizya ga majusu to bai da dalili to shi dai an mahari an fahimta kenan ko to ga hadisi حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاد وانا سندي منسنشي قال يتشي hadisi حديث يا ga. in ji wa in ji abdullahi in ji Muhammadu bin muslim ibn shahab zuhuri ce ba la gani hadisin amma ya tabbata ta layin shi ibn shahab zuhuri daga Asa'ibu ibn yazida wanda imam malik bai kawo shi mausulan ba amma ya tabbata imam tirmidhi ya kawo shi abdurrazzaq ibn abi shayba imam al ya kawo shi na cewa daga ibn shahab zuhuri daga Asa'ibu ibn yazida shi Asa'ibu ibn yazida din nan duk da yana cikin shigaru sahaba amma yana da hankali lokacin ya karbi ruwaya ga manzo sallallahu alaihi wasallam don ko da manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasu yana da shekara tara da watanni tara da watanni ka san yaran sahabbai ba irin yaran mu na yanzu ba ko yawa tunda duk hadisan da kaji Abdullahi bin Mas'ud ya wato dudu dudu da manzo Allah ya rasu shekara ta 13 da shi da shi da matara kama da su yan wari ne Abdullahi bin Abbas afwan shi Abdullahi bin Mas'ud ko Abdullahi bin Abbas duka shekara 13 garai eh da su abdullahi ibn zubairi shi makka madina ma an kara shekara farko kaga dudu dudu lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam su komi karin da kai mai bai wuce da goma ko ba haka ba to amma kadiba irin hadisan da suka rubuta Abdullahi ibn Abbas ba ya yanto jin hadisai dubu biyu da yan kai ba ai na cikin mukuti huna min sahaba ko masha Allah saboda haka kwallon sa ta dabanta a to shi wannan as-sa'ib ibn yazida yana da shekara tara da watanni inji ibn abdul barri a cikin attamhido haka ya fada yace to shi yace na hankalci nasa na zan ina da hankali ina da wayona niji lokacin da manzo sallah sallah radiyallahu an ya ci kasa haibara ko in ce ya ci garin baharain afwan ya ci garin baharain ba kasar bahrain ba garin baharain ya ci garin baharain majusawa na da suka yi saranda sai ya aza musu su kuma ba hana kitabin na ba ko kaga ya zan hujja ga ya zan hujja ga Umar bin Khattab ga hadisin abin da ne nika son in ce wannan hadisi duk da kaji ya ce Ibn Shahab ya ce gani kakka ce to hadisi yana da matsala ko a ya samu inganci ta hanyar wata wata wata ruwaya anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam labari ya kai ga manzo sallallahu alaihi wasallam akhadha jizya ya karbi jizya murgunya ko suka ce mata masu Hausa ko murgunya akwai jizya akwai jangali ba jangali in ka sa jangali ka kana kore yawwa ba haraji kuma in ka wasu shi haraji duk kayi kuri wani na daga cikin rigimat ko kuma kwamata na yan shiya suka ce ba su ba da haraji ai haraji kahiri aka zama haraji su sun aza jizya aka ruhi ko ya wato jizya daban haraj daban haraji ma hasali ma larabci na alharaju aka ce ko da larabci in ka dibu da tattafan addini al'amwal na ibn abi ubai abi manda ko abi ubaida alharaju aka ce mai alharaju wal jizyatu eh kharaji kharaju ne kharaji a kula yawa ita ko jizya ita ce sai kahirai ita kuma kharaju wannan don a samu aikin kai da kai yana cikin babi na masalihul mursala shi babi ne shi daban ba cikin babin buyu'a yake ba ba cikin babin ibadat yake ba shina cikin policies wadanda gwamnati kai don ta samar da kuɗin shiga da don da al'umma kila fahimta bi an ka zanna raddat shi ka sa tsarin son banza gari ko ba haka ba bai basuwa kuma ya ce sai mai aiki to tunda babu tunda kun san irin rayuwar canda ba irin rayuwar yanzu da mun kaskaco ka anka dogara ga mai hetur ko ba haka ba to babu mai hetur ko ba a san da shi ba a san wasu hanyoyi ba to sai a yi muhani da waɗannan hanyoyi wannan daban na ne wanda aka mutane makarantun ne buti tituna kwalbatai da sauransu wannan ba bai so daban jangali kuma wancan da aka amsa ga fulani ko ba haka ba wannan duk babu ne daban adiba al'amwali ke littafi na musamman su yi magana amma wanda aka ansa sai kahiri ita ce aljizyatu a kula aljizyatu yace balagani hadisi ya kai garan anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akhadha aljizyata ya karbi jizya abinda aka aza maka hirai min majusi ba albahrain daga majusawan garin bahrain akwai gari bahrain akwai ƙasa albahrain ta yanzu baharaini ƙasa baharaini gari wannan baharain da aka magana tsohon gari na yana kusa ga Umman in ka wuce ka ta Saudi ka ka kai Umman baharaini gari na yayi suna da majusawa tun wancan lokaci to su manzo sallallahu alaihi wasallam ya aza musu jangari ko kai aza musu afwani aza musu jizya ba jangari ba jizya to da labarin an ka wada ma Umar wa anna Umar bin Khattab akhadha shi ko Umar bin Khattab sai ya karbi ya karbi jizya min majusi farisa daga majusan farisa kun san farisawa su majusawa na tunda yan bauta mota na mutanen salman al-farisi ko wanda ya gudano wa ana usman ibn affana usman ibn affana akhadha shi ku ya karbe ta min al-barbar daga kabilat barbar ko baka kwata ta afirka barbar a can tsohon tarihi kabila ce ana samunta a maghrib a zamanin su Umar Uthman da sauransu Maghrib aka cewa a wancan larabci na zamanin su Uthman zamanin sabi an ka ce Maghrib ba na larabcin mu na yanzu ba yawwa akwai Maghribul Arabi sannan akwai Al-Maghrib akwai Maghribul Arabi sannan akwai Al-Maghrib yanzu sannan akwai Al-Maghrib na Tandawi yanzu an ka ce Maghribul Arabi ana nuhin a kasashen Afirka amma masu magana da larabci a kula ƙasashen afirka masu magana da larabci irin su sudan wannan irin su tunisia irin su morocco irin su libya da duk dai waɗanda ina jin guda bakwai na wanda a african countries na suna magana da larabci a kula to su aka ce ma al-maghrib har yanzu ko yanzu cikin harkokinmu na karatun larabci aka ce al-maghrib arabi su aka ruhi a yayin da aka ce ash-sharq arabi <laughs> kasan balarabe kabilan shi gari ya ce a sharkul arab yana nan su ko larabawan middle east ehe waɗannan da aka ko ba haka ba yawwa na middle east su makka su madina da gewayenta to sannan akwai <clears throat> al-magharibu a can zamanin umar ko a ce zamanin sahabbai haka maka ma haka ta su kan sun ce al-maghrib wani yanki na wanda a yanzu zamanin da bature ya kakkasa ya yi daddace duniya kai can kai rikicin to geographically in kattahi ya tattaru na kan libya ɗai kila fahimta duk kadisan da za ka samu da bayanan da za ka samu da sahabban da aka cewa sun hito minal magharibi in ka koma za ka ga yanzu suna cikin da'irar libya libya ta kila fahimta don yan libya ba a san su da suna libya ba sai da baya amma zamanin manzon sallallahu alaihi an samu fulan fulan al-maghribi fulan fulan al-maghribi fulan to dan libya na kila fahimta sannan akwai al-maghribi al dan ka ce al-maghribi akbar shi ku wannan suna ishara ga duk afirka gaba daya kamar yanzu kuma an ka ƙara tsuki a mun yanzu ana cewa akwai ƙasa sukutum ɗinta sai a ce mata almagari bayan baturi ya kashe kashe ita ce magaribu wannan maroko da mun kai sani to duka da in kana karatuttukan a jeren giya da abin da aka haɗi, shi zai sa kai determine nin ga kalimar da aka yi wa gaba ina fata mu gane yawa to amma nan in muka ce barbar shi in ka dibo shiruhum wa asu daidai wurin ga sai a ce wasu mutane na a waɗanda an magharib al-magharibul qadima qadima wadda in dan zamani na ka bayani sai ya ce wahiyar libya al'ana ita ce libya yanzu an fahimci wannan ko to masha Allah saboda haka a umar ya karba ga majusawa na farisa Uthman bin Affan shi ku yabi sunna Umar ya karba ga majusawan Libya ko ko ainihin ƴan ƙasar Libya waɗanda ba larabawa ba a kula sosai wa hadathani an malikin to yaya al'amarin yake to shi Umar ba ya ya gano cewa me yasa ya karba ga ga majusawan farisa gashi dun wancan hadisi da ya gabata cewa da an kace mul da an kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba ga majusawan baharain umar ya karba ga majusawan farisa usman ya karba ga mutanen barbar ko to mi an madogara umar shi na farkon kama usman wa ta sani an malik <clears throat> an ja'far ibn muhammad ibn ali an abi daga imamu malikin daga ja'far as-sadiq kun ji ba a gida ta yau ko kaga ja'far as-sadiq baro baro ya haito ma da ahlus sunna yawwa don bai yiwa ce irin shi'a wanda shi'a ka cewa Jafaru Sadiq Jafaru Sadiq har ai mazhabin ƙarya Ja'fariya ko a danganta ga shi Jafaru Sadiq amma a ce ma kuma Imam Malik yayi karatu gare ya kwaso hadisai ne ya zuba cikin wadda ko kuma yana zagin Abubakar yana zagin Umar kasan bai taɓa yiwa mhm. an Ja'far daga Ja'far Ja'far wani ibnu Muhammad dan Muhammad wani Muhammad Muhammad al-Baqi shi ko Muhammad ibnu Ali dan Ali wani Ali Ali ibn Husaini an gane ba an abihi daga baba ne shi wa shi Ja'far as-Sadiq wa baba ne Muhammad al-Baqir shi baba ne Muhammad al-Baqir shi ka ba mu labari yace anna Umar ibn al-Khattab Umar ibn al-Khattab zakar al-Majusa wata rana ya kasa labarin Majusawa kamun mu zo wannan hadisi an samu yanki dai me yanki dai Malik dai ya karba daga Ja'far babu babu tan babu haka take Ja'far as-Sadiq lalle ya karatu ga babansa Muhammad muhammadu ibn al-bakiru dan ali dan ali shi muhammadu al bai zamani guda da umar bin khattab ba a fahimta bai zamani guda da umar bin khattab ba bai zamani guda da abdurrahman bin auf ba balle ga tattaunawa tsakanin umar da abdurrahman bin auf ya halarce ta ko da an ka duk waɗannan sun ka ke na hadisi mun ko shi yasa zai zama ba'ifi ta wannan wajahi amma samun taimakon hadisai sun tabbatar da wannan to shi yasa hadisin ya samu tsira ta hanyar mi ta hanyar lafazi ne ba hanyar sanadi ba Mu an kace anna umar ibn al khattabi daga umar ibn hakika umar ibn al khattabi da al-majusa wata rana ya tassa labarin majusawa fa qala sai ce kayya ma adari kaifa asna'u fi amrihim ban san to ya zan yi eh gashi na yake sun ce sun yi saranda sun yadda su bada jizya to ya zan karbi jizya ko ba zan karba ya zan yi tunda nassin qur'ani cewa ya halin kitabi fa qala abdurrahman ibn auf sai abdurrahman ibn auf yace ne daga ta khalifa fa ya kajiya yace ashhad na shaida na shaida la sami'tu rasulullahi wallahi na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kule na cewa sunnu bihim sunnata sunnu bihim sunnata ahlul kitabi ku sunnanta musu sunna ahlul kitabi wanda kuka wa ahlul kitabi ku yi musu haka an gane ba wannan hadisi wanda Umar ya ji haka ce to alhamdulillah a dai musu aka wani a dai musu da aka wa ahlul kitabi eh to tunda ana karba ga ahlul kitabi bare mu karba ga gare su an gane wannan wannan hadisi haka yake in mun ka ce akan wannan hanyar tana da rauni amma hadisi ya tabbata a Bukhari da Muslim umar bin khattab ya nace yace bai amsa bai amsa ga maujusul farisa bai amsa shi bai da mai kiyasi nan ba yace ba son ya kai sai an samo mai annabi ya taba karba. sai da aka to aka rance mai annabi ai ya karbi jizya ga majusul bahrain kila ba wata hadisi mun ka ambata na sama sai ya suwa sai ya amsa ba shi da kai yayi kiyasi ba a'a sai da ya tabbacin cewa manzo Allah yayi an fahimci wannan masha Allah a cikin wannan lafazi sunnu bihim sunnati ahli kitabi ko ina duk inda mun ka mun ka gaba majuse zamu yi mai sunna irin sunna ahli kitabi a a da suka ce wannan magana ce amun amma mukhassas kamar siffar ce kamar ko ina sai ce a a wurin zakka ɗaya ka nufi ko in ce wurin jizya ɗaya ka nufi banda ina banda cin su yankan su cin yankan su su ma sunnu bihim sunnati ahli kitabi in ba mu jusa yake ana ci ban da haka nan da ni ban da auratayya ko ba haka ba su ma sun nubihim sun ta halin kitab wajen aure ana auren ba majuse babu sai da suka ce wannan mukhassas an keɓance shi sai wurin zakka an fahimci wannan yaya kimanin abin da aka amsa na jizya bari mu karanta wannan ɗaya mu tsaya nan kimani dirhami nawa ko dinari nawa wa haddathani al-malik wa ni an malik an nafi' عن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورث أربعين درهما مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام حدثني عن مالك عن نافع أن عن أسلم دقى إمام مالك دقى نافع مولى عبد الله بن عمر an aslama daga aslama baban zaidu zaidu ibn aslama shi ku aslama maula umar ibn al-khattab hadisin dai mi kake yace anna umar ibn al-khattab umar ibn al-khattab daraba al-jizya ga wani buga jizya ga wani buga jizya ya buga jizya abinda aka karba ala ahli zahabi arba'ata dananir wayanda albarka arzikin su zinariya ne to dinarai suka ko to za a karɓi dinari hudu wa ala ahalil wariki masu azurfa arba'ina dirhama su ku a karɓi dirhami arba'in dama mun ta faɗi cewa dirhami goma duk shi a dinari ɗaya tunda a can wajen zakka ce aka yi dinari ishirin su a zakka ko amma in dirhami na sai an kashe ɗari biyu ko to kaga buga ka gani to haka yi ma'a zalika ƙari kan waɗanga bayan haka tare da haka arzakul musulmina idan musulmi sun ka biyo ga gari ko ba haka ba hausar zamani zai a ba su na hawan mashin ko ba haka ba a ba su na hawan mashin wadda ya fato talatati a yamin kuma a ci da su tsawon kwana uku wannan arzaku in ka diba shari'i mu da haka ya fassara na cewa idan ya azamu cewa duk musulmi ya samu kai ne garin kahirai daga cikin ƙasarku to daga cikin cikon jizya to a sauke shi matsawar dai bai wuce kwana uku to a rinka shi abinci na karye da na da na tafiya kwana ko ba haka ba ya karya da sai ya zuwa abin da zaya in dare ya samu abinci sannan ni sannan in ya tashi sai a bashi guzuri abin da haka shi gida da dai ya samu kai ne haka kuma sun ka dauka wannan babu shi a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam a abinda akwai a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam kutun hadisin da muka yi cikin bulugul marami nassin hadisi yace wa ala kulli halimin dinaru in kuntuna kun tuna ko baka tuna ba jiba bulugul marami dinka. a babul jihadi na dukan wani baligi ƙato kahiri ƙato baligi a azabai dinaru shekara shekara dinaru aw ilahu mu'afiriyan in ko shi bai da kuɗi kash sana'a ya kai to ya bada asin da asin taggo da wando irin wannan sakar daure ko ya ba da asin da asin taggo da wando shekara duk kaga ko bai da kuɗi dai a ya saka ehe sai ya saka ya ba su to haka asali to gashi zamanin Umar Umar ya mai da dinari zuwa ya mai da dinari zuwa dinari hudu har da ƙarin ziyafa har da ƙarin wata ɗan welfare da aka wa bako ko ba haka ba sai aka ce abin kuma lokacin da Umar ya aza wannan duk sahabbai na nan in banda da suka riga suka rasu irin Abubakar Siddiq ko la ahada wanda ya mai musu la ahada wanda ya ce ka wuce da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aza la ahada wanda ya ce a'a suka ce to daga wannan aha gane mas'alar dukiya mas'alar kuɗi abuta mai karɓar canji kila an fahimta tana tafiya daidai da zamani ko yawwa a lokacin da aka ce kaza kaza to in ya kai wani lokaci kaga sai zan ba haka ba ina gani ai mun gane haka nan darajar kuɗi na iya faduwa darajar kuɗi na iya karuwa to tana karɓar canji ana karɓa in can da wuri an ce kaza to yanzu sai a ce kaza in can malam kato ko ko magiranci du zane guda da madauri guda da mayagi guda to yanzu ha yanzu ko talakkan talakkoki kaga yana da kala uku ko akalla yana da kala uku dada bale irin waɗanda masu kala 20 kala 30 ballantana wanda kullun sai ya canza kaya shekara guda kullun bai ce ba su bane saboda ni saboda canjin zamani in can wuri an ce kacar wacar ya ka samu a san da asan taggo da wando to yanzu ha har yanzu sai a ɓatta taggo da wando kila fahimta har yanzu taggo da wando kaga ana dagawa ko in can wuri zamanin shagari misali a ce naira 20 aka basu ba ko ka san irin waɗanda suka irin su alhaji aminu yanzu sun san wannan kila sun ce eh, can eh, abegan nama gaba ɗai sai ka sai naman naira biyar ya ma sati ko naman naira biyar ya ma sati to yanzu ha to kaga in ana cewa can da wuri ka bada naira biyar to kaga yanzu mu hara cewa naira biyar ko ba haka ba shi aka kula da harkar kuɗi a san tana canji tana canji tun zamanin sahabbai a kula da wani tun sadda zahabun da zinawa din su ne aka musanya bale yanzu da an kame da su cikin nerori a dan yin rubutu a yi signing a ce ta zama genuine ko ba haka akai ba kaga ya ka canji kenan Allah sa magana yanzu nan za mu tsayawa karar karshen bayani za mu kara wasu abubuwa insha Allah a hakuri kaɗan kuɗan ara ne minti biyar sai mu ɗan rage tambayoyin ga tsaga wata malam ibn nazarin waɗanka kamar in gama waɗanka kadiba waɗanka guda uku ana addu'o'i na duka ne saboda haka ba bukatar abin abin ku dogon bayani ba assalamu alaikum yace don Allah ina neman da kai malam da sauran yan uwa da su da yan sauran yan uwa masu karatu su taimaka min da addu'a ina cikin jarabawa Allah ka warware min a ka warware min rashin lafiya ta ina cikin jarabawa ta rashin lafiya sannan shi ma wannan haka yace malam don Allah ina neman a a taimaka min da addu'a a yi min addu'a saboda ina fama da rashin lafiya ko shi ma dai ta addu'a ta don Allah wasu bayan Allah guda biyu marasa lafiya ko suna bukatar addu'a don sun jima ba su da lafiya haka ya ce dai lafazance shi ma wannan na addu'a na assalamu alaikum alaikafar gafarta don Allah ina neman a taya mu da addu'a cewa yana ya taimaka mai da addu'a game da mugayen waswasi waɗanda ke damun shi waɗanda ne uku ɗin duka na addu'a na ubangiji Allah shi musu maganin don matsalolin da suka fama da su duk wannan wanda a cikin wani mawacin hali ubangiji Allah ya da shi wanda a cikin wanda ka bukata wani abu na alkhairi ubangiji Allah ka bashi sharuka musibu da miyagun kaddarori ubangiji Allah kiyaye shi ga kiyaye mu gaba daya shi ma akwai dan uwa da ya sha yi text yana da ce a tona din yan uwa da Allah dai a ce maka mai da addu'a shi ma Allah ya biya masa bukatun sa wannan na tambaya assalamu alaikum malam shin idan na san abin da ke garan na zakka ya kai zakka yana nufin kamar ko wani abu na zakka ko kuɗi ko me shin sai na jira an zo a sai na jira an zo an sa ko zan iya kaiwa da kaina yana magana wasu tamboyi ma sun dade kwari irin haka yana magana irin lokacin da aka aiku sa'i karɓar zakka wai sai an jira an zo karɓa ko ko yana kaiwa kana iya kaiwa wannan dai sa'i saboda farko al'amari suna kula da harkokin addinin musulunci kwarai da gaske yanzu ko babu ran kowa da kai in kai kai oho in ba kai ba oho ko ba haka ba kowa addini ne an kace ko to ga da an ce kowa addini ne waka damuwa da sai ka bar zakka ko baka bar zakka ba Allah Allah samu gani saboda haka a kula ka kai da kanka ka fitar ka ba waɗanda sun ka dace wannan ya ce assalamu alaikum ala gafarta malam tambaya ta ita ce game da karamar dabba a ah, karamar kananan dabbobi arba'in shin malan wurin kirge ana kidayawa da 'ya'ya jarirai ko ba a haɗawa da su ya ce wasu alaikum ina ga ai sun san kila an ji ga amsa ko kila tabbaya ta ɗan jima amma kaga ai da kowa har ya ɗan yi murmushi ya gane an gane assalamu alaikum ya ce malan wurin zakka ita ma kila wannan ga alama ta ɗan kwan biyu ya ce malan wurin zakka ta ina jin larashi na yi ko tashatun ina jin shatun yana nuna karaman kananan bisashe ko za a iya hadawa bunsuru goma rago goma akuya goma tunkiya goma a fitar da zakka amsa ana yi ko ba yi ina jin wanka tambaya ta dan jima shi yasa ya ce tambaya cikin haɗe da wagga ya ce to wacce za a ɗauka ciki wacce cikin waɗanga da tumaki da awaki da ragoya da bunsurra to mun san dai ba a karɓar basuru ko tawwa kuma kakka ba mutane yan makirara ehe yana yiwa dai ka ba da tunki a ce aka ba suwa don karuwa aka so ba rabuwa ba yawwa in ka ba mutum basuru sai wagi ka ba shi a gane wannan mm-hmm. ga mai dan haihuwa ba zai samu ƙari ko shi aka bukata sai ce tambaya ta biyu me ake nuni da karaha na ji wannan alhamdulillah an yi ta karatunta karaha ko yana nuna akwai alwajibu ko akwai as-sunnatu akwai al-mubahu akwai al-karahatu akwai al-haramu ko waɗannan matakan ahkamu diniya guda uku guda biyar ko wajibi da sunna waɗanda aka son ayi. karaha da haram waɗanda ba a so mubah an ban ma ko ba haka ba eh karaha shine kanin haram wanda bai kai girman haram ba sosai sosai nan ya ce abin da ya ce malam assalamu alaikum alaga ta malam ina bukatar addu'a fi sabilillahi to ubangiji Allah shi ma bukatar ka tambaya ta biyu tambaya ta biyu ce malam ana rama ma baba ko mama azumin farilla dole a rama ko za a iya ciyarwa ko za a ciyar da miskini wanne ne ya fi inganci duk tambayar guda tare ko ba haka ba ko ana iya rama mahaifiya ko mahaifi azumin farilla ko kuma ciyarwa za a yi ko kuma mi za a yi alakun kullu halin dai azumin farilla ba a ramawa shikenan tun da dama azumin farilla sallah azumi zakka an aza suna ga mai rai ko shikenan idza in al-insanu yanqata amalu ko amma mun samu hadisin cewa in ya dau alwashi alwashi ya ɗauka sai Allah bai kai shi ba yan rasu su wannan ana yi amma azumin farilla ya gama to kuma saura ne kaga babu wani abu mhm. wannan cikin larabci ya rubuto ta da dai larabcin to gashi nan masha Allah yace assalamu alaikum ya ta shaykh ikhraju thamani badlan min mashi mashiya dun al-ayn ay al-qima jaizun assalamu alaikum wa rahmatullah larabcin dai yayi gaba su yayan ma amma dai abin da kula ciki yana nan yace idan zaka hidda zakat tumaki to ana iya bada kuɗi madadin zakat madadin ka bada tunki ko akwai ana iya bada kuɗi eh ita ce tambayar to ba a bada kuɗi sai in lalura ko ko sai in ta gitto inda taka gittowa kama ana buƙatar ka bada wani wata farilla jaza'a ko hikka to alhali baka da irin ta ta kasa gare ta kaka basuwa ko sai ka bada ta kasa a tun baye ko sai a ce wanda aka bukata yan shekara uku aka bukata amma kai duk naka yan shekara biyu na to sai a yi mai shekara uku kuɗi alhaji sabil misal sai mu ce dubu arba'in sai a yi shekara biyu kuɗi sai a ce sai a ce dubu talatin to sai ka ba da shekara biyu ka kara dubu goma ina da an gane misali haka yake idan kana da dukkan yan shekara uku uku gare ka amma dai wadda aka bukata yan shekara biyu misali na bai ka ake nan kai za ka biwa ko wadda an kai wancan sai a yi wannan kai kuma sai a tun ma ko a mai dan ma canji wannan shine karmaka Allah karanta mana a gurguje assalamu alaikum yake cewa assalamu alaikum Allah ya kare muna kai da malamai tambaya go go direct straight kawai tambaya dai kawai tambaya yake cewa yana da tambaya Allah ya kan malam shin fara tana da zakka ina jin wannan tare wannan yake cewa assalamu alaikum don Allah malam shin menene hukuncin wanda ke kana? duk abinda aka samu ya ɗebe kuma idan ba a aji wani abu ba ba za su kai misali zakka wannan wani abin da ya kame yi wai shi da yana sana'a amma bai ajiyewa har ta kai zakka shi ga ne ka kama wani abu na ba a ce an kai in kana sana'a dole a je don kai da zakka ba ba haka an ka ce ba shi kullum ya samu kuɗi sai ya ɗiba ya yi lalurori ne ya riya ya naushi kila wani kace mai to kai ka kima da kai zakka bale kai da zakka to wacce dole sai ka bar da kai zakka ai wato ku fahimci wani fikihu idan da da zaran baka da Allah bai azama ba yanzu ba Allah kawai zai azamin dole hidda zakka ba kamar irin sallah sai in ce to tunda Allah azza zakka dole to bari in ce in bi dukiya in tara don hidda zakka a wasaka kamar irin waɗanda wawaye da ka taya su sai inda ranka ya tsaye su rugurwa na do Allah ranka ya taimaka min doke farali waya ba ka kujera ta jira ni wa azama saka da ko dari to azama fa sai zan wani lagare ka waya taimaka mai doke farai. ai kana fakirin ka baka matiki ko ba haka ba babu babu abin da azama illa kawai ne kana son ka mai da roƙo sana'a kina fahimci wannan babu wanda ya ce buɗe zakka ka he do dukiya don ka he da zakka babu wanda ya ce haka ko ko ta wa ita kwalo samu kuɗi don dole ka sai aikin hajji wacce ma ka in ta wada ha ha bagas Allah azarta ka kaza mai kuɗi to sai an kace to ka tafi haka an kace ina fata mu gane wannan saboda haka in ka samu kuɗin ka kada ka battal. ko ba haka ba amma kana kashe abinka amma dai kaka zambattal baka ajewa a kula sosai <coughs> wannan ke cewa malam ina da shago idan zan fitar zan kidaya kowane yadda na sayo yadda na sayo shi ko zan kidaya yadda zan sayar da shi na gudu a yadda zaka sai da shi ai gaibi na ko ina da yanka kasuwa sun san haka gaibi na mana don baka san yadda kasuwa za ta juya ba ko kuma wani ma kina tahowa ba don koyo ba dai kaɗan rage mai don dai don kaza don kaza ko eh da sauransu saboda haka ba yadda zaka sai su yadda ka sau abinda an gare ka shi a dukiyarka amma ina ruwanka da lisan abinda bai zo hannu ba to ka so abu ɗari biyar amma kun sa shi ɗari takwas ko ɗari tara ɗari biyu da hakara ko ɗari uku ba shigo hannun ba to ana saka zakka abin bai zo hannu ba abinda da an gare ka shi aka zakka ehin ɗari biyar da kaso su buga su ɗari biyar biyar wancan inda baya kasa dubu guda ɗari dubu ɗaya ɗari biyar wannan fadalun mai indin lafi ehin to Allah sanu gani tambaya ɗaya kan kallon wanda da dare ke mutum bai ka ka ka yi samu eh, eh, eh, ka kawai ta tantance ma'ana suna ajiya suna da wata ƙungiyar da suke ajiye kuɗi suna tattara to shi sai ya fita da ya shiga sai aka tattara kuɗi ne aka bashi na watannin da yi to kuɗin ba su da kai shekara guda da hakan kuma sun kai da zai yi zaka a sai sun kai shekara dama sai ya kai da zaka sai sun shekara ko yawa in dai ka fahimci wani kacce ne ko in haka ya kanuhi to sai sun kai shekara saboda malam ya dan ba da ma'anan nan ala ala ala kulli hal na ta gaba ko kamun ka kamun ka diba sai min yawa shi sanin ka son yi ta ɗan kare su ya ce assalamu alaikum malam wanda bai balaga ba ya samu gado ya samu gado da suka isa zakka kuma suka isa suka kai lokacin zakka suka isa zakka kuma suka kai lokacin zakka yana nufin suna zakka ana za a fitar musu zakka to ala kulli hali ai cikin harkar zakka babu cewa balaga ko babu balaga babu hankali babu kaza babu kaza sharadi guda na ga zakka da ibnu hajar ba cikin fatul bari da yazo babu zakka ya je ya je ya ce duk wasu malamai suna da haka amma dukkan su ba su inganta ba sharadi guda na ga zakka shine musulunci in dai kana musulmi to shi kenan ka balaga baka balaga ba ga za mace namiji komi shikenan ana haida zakka wannan karanta mu ne ka karanta yake cewa malam ni mai ya ne daga aikin gwamnati kuma na karbi na ga gwamnati naira miliyan da doriya na yi lalurorin gida da shashen kudin sa'an nan na ce ne naira dubu ɗari biyar domin samun sana'a da na kama da su amma har suka shekara a banki ban fara sana'ar komai ba ina fitta zakka waɗannan kuɗin sannan ni za a fitar musu zakka domin naira nawa zai sannan naira nawa za a fitar musu Allah ya ƙara ina ji abin da ka magana duk da kina cikin suna cikin da ma ban karanta ba ya yi ritaya ko ai bai ritaya an ba shi irin gratuity da pension da abubuwa dai haƙoƙai ne gratuity ko an babbashi ya hada nawa ya ce dubu da ɗari biyar to ala kulli halin kila sai ka magana zakka duk da dai ban ji kana karatun ban ji ban fahimci tambayar ba miliyan da ɗuriya ya an bashi miliyan da ɗuriya sai lalurorin gida hmm, sai lalurorin gida da saura sauran kuma dubu ɗari biyar sun kai saura hmm. sai ya ce zai ajiye ya samu sana'a har suka shekara banki bi abun na'am na gane na gane har suka shekara dubu ɗari biyar har suka shekara eh, banki shekara banki eh, shi ka tambaya suna eh, zakka zai fita zakka sannan ni za a na gane na gane zakka ina da ai dubu ɗari biyar ba su isa zakka ba ko a nisabin bana ba su zakka ba saboda haka ba su isa zakka ba ala kulli halin dai in dai aje sun ka shekara kuma sun ka kai lissafi, ina jin ai nisabi ya ta sama dubu ɗari bakwai ko har da yan kai yawwa saboda haka dubu ɗari biyar dai in dai suna to ba su isa zakka ba na'am zakka dubu nawa na bana kana da yaƙini to to to shikenan a samu mana ya tabbaci kamun sati na tafi ina ganin saboda lokaci bari mu tsaya na insha Allah ku ya kuri na ƙara kwata a hakuri dai mun rage tambayar duka ƙara ɗanan ku duk yawan da bai tambaye ba suna na insha Allah za mu karasa Allah ya taimaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik